الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم sai dai waɗanda suka tuba zuwa ga Allah bayan abin da suka aikata na wannan ƙazafin kuma suka gyara ayyukansu to lalle Allah zai karɓi tubarsu da shaidarsu lalle Allah mai karɓar tubar wanda ya tuba ne cikin bayinsa kuma mai jin ƙaini ne a gare su